t a p بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يودر رسمنا 30 تقوس أتكم موضع yau sha ɗaya ga watan sha'ban hijira dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan takwas ta shekara dubu biyu da bakwai ta miladiya za mu tashi a babin da ya zo wanda imam malik ya ce babu ma ja a fi ummin qur'an wato wannan babin ya zo ne a kan abubuwan da suka zo na hadisai da asar wato ruwayoyi daga sahabbai da a kan ummin qur'an ummin qur'an ma'ana ummin qur'an asalin qur'an ai asalin alqur'ani ma'anar ta kenan kamar yadda ake ce ma makka ummul qura ai asalin birane saboda labaruka da suka zo cewa an gina halittar kasa daga makka aka gina shi wato kamar dukkan wani gari daga makka asalin ma wato halittar ta ya kasance shi sa aka ce mata ummul qura wato ummu shay wato shine wanda yake asalin sa to an ce mafatiha ummul qur'an asalin alqur'ani saboda cewa ita ake farawa da ita kafin a fara da wata sura a cikin alkur'ani waɗansu malamai kuma suka ce abinda sa ake ce ma fatiha umar qur'an saboda ta tattara dukkan ma'anonin da ke cikin alkur'ani domin a cikinta akwai yabo ga Allah da kirarin ban girma gare shi akwai tabbatar da sifofin Allah mm, akwai tabbatar da imani da ranar lahira akwai umarni akwai hani akwai kyakkyawan akwai ba da labarin al'ummomin wanda suka gabata hmm, da kuma ba da labarin akwai bishara a ciki akwai gargadi a ciki su dama abubuwan da alkur'ani ya kunsa kenan su da haka aka kira ha umar qur'an don duk abubuwan da ke ciki da abubuwan da fuskokin abubuwan da sakon alkur'ani ya kunsa duk akwai su a cikin fatiha shi yasa ake ce mata ummul qur'an <clears throat> man ga an bato ya ruwaito hadithin ubay ibn ka'ab yace ya ruwaito hadithin anil ala ibn abdurrahman ibn yaqub daga malam musa al ala ibn abdurrahman ibn yaqub maula shuraka anna aba sa'id maula amir ibn quraysh cewa abu sa'id maulan amir ibn quraysh ɗaya daga cikin tabi'ai a ɗaya daga cikin tabi'ai wanda yake sunansa ya shahara da alkunyarsa alkunyarsa ta ɓoye sunan ba a san sunansa ba akhbarahu ya bama shi al'ala labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nada ubay ibn ka'ab wa huwa yusalli ya kira ubay ibn ka'ab alhali shi ubay yana sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke shi ubay yana sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ya shi wannan zahirin wannan hadifin mursal ne domin shi abu sa'id inda ya ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ubaida ya zama sahabi shi ma kansa ko ba haka ba inda yana cikin masallacin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ubay yana sallah to shi ma ya zama to sahabi kenan amma shi kuma ba sahabi bane eh. to akwai wanda suka rawaito wannan hadisin cewa ubay ibn ka'ab shi ya bashi labari saboda haka hadisin a musnadin ubay ibn ka'ab yake kamar yadda shi al'ala malamin imam malik yana da wani isnadin daban na ruwayar wannan hadisin shine ya ruwaito hadisin daga babansa daga Abu Huraira da ta ga hadisin ya tabbata daga hadisin Abu Huraira da kuma hadisin Ubay ibn Ka'ab yace Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Ubay ibn Ka'ab a hali shi Ubay yana sallah falamma faraga min salatihi yayin da Ubay ya gama sallarsa lahiqahu sai zo wajen sai je ya Annabi sallallahu alaihi wasallam فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa akan hannunsa wato kamar yadda kake in za ka kama abokin tafiya ka rike hannun juna wa huwa yuridu an min babil masjid alhali lokacin da shi alhali yana nufin ya fita daga kofar masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya dumfaro kofa amma sai ya kama ya kama hannun ubay fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la arju ni ina tsauna Allah ta kharuja min al-masjid cewa ba za ka fita daga wannan masallaci ba hatta alama suratan hatta ka san wata sura ma anzalallahu fit tawrati wala fil injili wala fil qur'ani mithlaha Allah bai saukar da sura tamkarta ba a cikin attaura ko a cikin injila ko a cikin alkur'ani wato babu sura kamar ka a cikin attaura ko injila ko alkur'ani kuma kafin ka fita daga masallacin nan za ka san wannan sura gashi kuma an kusan isa kofa qala ubay sai ubay yace faj'altu faj'altu ubti'u fil mashi sai na kama lataki a cikin tafiya ta raja'a zalika saboda konar wannan tun daga shi ina ganin kofa kuma an ce za a zan san wannan surar to ga na kai kofa ban san in na kai kofa ba a ga mun ba kaga shikenan sanin ya kuce mu sai na kama lakaki ثم قلت يا رجاء ذلك domin kaunar samun wannan sanin wannan ثم قلت sai nace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-suratu allati wa'adtani surar da kai mun alƙawarin ta qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kaifa taqra'u idza iftahta as-salat ya ya kake karatu idan ka idan buɗe sallah qal ubay yace fa qara'tu alhamdulillahi rabbil alamin hatta ataitu ala akhiriha sai na karanta alhamdulillahi rabbil alamin har sai da kai karshen ta wato na karanta suratul fatiha har sai da kai karshen ta fa sai fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sura ita ce wannan sura wa hiya ita ce surar sab'ul matani bakwai da ake yawan nanata su wal qur'anul azim kuma ita ce alqur'ani mai mai girma eh, wal qur'anul azim alladhi utaitu da kuma alqur'ani mai girma wanda aka bani wannan hadisin haka imam malik ya shi daga cewa wanda wannan kisa ta faru gare shi ubay ibn ka'ab kuma haka ashabu sunan suka rawaito wannan hadisin daga imam malik amma Buhari da muslim ya ruwaito cewa wannan kissar ta abkuga abu sa'id ibn al-mu'alla abu sa'id ibn al-mu'alla kamar yadda zo a cikin bukhari da muslim shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa kamar yadda ya ma ubay ibn ka'ab da waɗansu malamai sai suka ce kissar bukhari da muslim ta fi inganci bisa wannan kissar ta cikin muwatta musamman ma zahirin riwayar imam malik cewa shi abu sa'id ya ruwaito ta ne ya ce daga ubay ibn ka'ab saboda haka la'alla kissar ta abu sa'id ibn al-mu'alla ne bai rike ba shi yasa ma bai faɗi shi yasa bai faɗi wanda ya gaya masa waɗansu malamai kuma suka tafi akan cewa a kissar ta faru ga dusu su biyu ta faru ga ubay kuma ta faru ga abu sa'id ibn al-mu'alla wanda yake shine malamai da dama suka rinjayar kamar sa al-hafiz ibn hajar eh, eh, a cikin kissar Bukhari wadda ta faru da abu sa'id da kuma a riwayar abu dawud da wannan kissar ta ubay ibn ka'ab cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya kira ubay ibn ka'ab yana sallah ubay ibn ka'ab sai ya gaggawa bai amsa ba sai ya gaggawa ya cika sallarsa bayan ya gama sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa baka amsa ba da na kira ka sai ce ya rasulullah ina sallah ina yace baka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum Allah ya ce ya ku wanda kuka imani ku amsa ku amsa ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka kira ku ga abin da bai rayar da ku sai ce na tuba zuwa ga Allah kuma ba zan sake da rasulullah wato ra kenan da da ya kira shi yana sallar eh, ya tafi ya amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ce ba zai sake ba in yi manzon Allah sake kiran sai yana cikin sallah barin sallah zai yi tafiya amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta daga cikin hususiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to idan mutum yana sallar nafila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya je ya amsa kiran nasa waɗansu malamai sun ce wannan hatta har iyayen mutum ma in yana sallar nafila iyaye suka kira shi sai ya sallama daga sallar ya je ya amsa kiran iyaye domin amsa kiran amsa kiran iyaye wajibi ne amma yin sallar nafila ko mustahabi ne waɗansu tunanin su ke waɗansu Malam har suka kafa hujja da hadithin juraij juraij a isar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari wani wani bawan Allah ne mai bautar Allah saurayi sai uwarsa ta kira shi yace ya rabi ummi wa salati a cikin sallar ya faɗa a zuciyarsa ya Allah ga uwata tana na kuma ga sallar ta nan ta sake kiransa ya ce ya rabbi ummi wa salati saboda haka bai amsa kiran da ba sai da ya gama sallar sai ta yi fushi ta ce idan dai har inda bai amsa idan kira shi bai amsa ba to Allah kar ka sanya shi ya bar duniya har sai ka hada shi da sharrin miyagun mata har sai ka hada shi da sharrin miyagun mata sai wata mace karuwa ta zo da ɗa ta zo da ɗa aka ce ɗan waye ta ce wannan da yake cikin wannan hasumai da ke bautar al aka ce kai juraiji muna ganin ka mutumin kirki ashe ashe haka kake aka zo aka kira shi ya sauko ya ce ba zai sauko ba sai suka ce to in baka sauko ba za mu sare hasumiyar ku faɗi da sai da hasumiyar baki ɗaya ku halaka to sai ya sauko yana sakkuwa sai aka ce ga wani aka zo masa da yarinya cewa ga abin da ga abin da tace yace yanzu ni ni ne ne ni ne ne miki ciki yace eh shine shine uwan wannan yaro ka san irin wannan in dai mace tace to mace ba ta kaya kai gaskiya nan wajen in dai mace ta faɗa musamman wajen maza ta ce ai ba magana saboda ka ba abin da zai fitar da shi in ba Allah ba sai alwala ya tashi ya alwala wannan ya ɗaya daga cikin hujjar da malamai suke kafawa cewa alwala ta tabbata hatta a cikin al'ummar da suka gabata ba a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ba tun daga shi a kissa tana cikin sahih bukhari sai tashi ya alwala yayi sallah ya roki Allah da idan da sallar sai ya zo ya samu wannan yaron yana cikin tsumma an haife shi ran da aka haife shi yace ya kai wannan yaro wane ne ubanka sai yace mutumin nan mai kiwon mai kiwon awaki hmm? mai kiwon awaki abin makiyayin awaki shine ubaya in ji yaron shikenan sai aka tabbatar da matsayin jirai aka san ya kubuta kuma aka san dai bawan Allah ne na gari Allah ya da shi da ake shahidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kissa ne din yace ba wanda ya magana a cikin tsumman haihuwa sai mutum biyu annabi isa da kuma sahibu juwaiji wannan yara to sai malamai sun kafa hujja da wannan cewa abin da yasa har Allah ya har Allah ya bama ya amsa addu'ar uwar jurejo a kansa saboda bakanta da ni, da bai bar nafila ba ya ji amsa kiranta to shine waɗansu malamai suka kafa hujja da wannan cewa kenan tunda irin wannan kissoshi idan su zo da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yadda da su kuma idan hukuncinsu za a iya fitar da hukunci daga ciki in babu wani abu ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata hukuncin da ke cikin wannan hadisi to suka ce tunda manzon Allah tunda wannan kissa wannan kissa ta nuna cewa kama juraidu wajibinsa shine ya amsa kiran mahaifiyarsa dodan su malamai wanda ke kuma kaulin su shine mafi mafi rinjaye suka ce a'a abinda ya kamata a ce juraidu yayi shine ya gaggauta sallarsa ya takaita nafilar ya gaggauta yin sallama don ya je amsa kira ke kiran mahaifiyarsa inda ya yi haka shi kenan ya tsira idan aka suka ce idan mutum iyayensa suka kira shi yana cikin sallah ta nafila to abin da yake wajibi a kansa shine ya takaita nafila ya gaggauta ya gaggauta maimakon ya tsawaita karatun sura ko ya tsawaita tasbihi da ruku'u da sujada ya takaita dan ya samu ya amsa kiran mahaifiyarsa bisa su ma hujjar su shine wannan hadisin na Jurayj to dan haka ne kaga kenan in haka ya tabbata cewar idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutum a cikin sallah ya amsa masa wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ma wani umman da annabi sallallahu alaihi wasallam tunda har ga iyaye ma a bisa rajihin magana suwa ba za ka yanke sallah ka je ka amsa kiransu ba sai dai ka gaggauta fita daga cikin sallar wato yin sallama ka je ka amsa kiran su har yau a cikin wannan hadisin akwai wato a kyawun zamantakewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da sahabbansa jibdai ubay ibn ka'ab yana daga cikin samari ba dattijo bane baya daga cikin sa'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban ko kusa da shi ma a shekaru amma jibin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa domin me domin ya samu ɗebewar hasu musamman ganin kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me yasa ni kira ka baka amsa baka amsa ba kaga inda ya bashi inda ya bashi a haka musamman da yake kuma ubayyin ya ce ya tube zuwa ga Allah ba zan sake ga ya rasulullah to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa wannan sai ya dada kiddaran ya cewa dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai fushi da shi ba to haka ya kamata mutum ya kasance tare da yan uwansa da abokan zamansa ya rinka kokarin wato sanya abin da zai kwantar da hankalinsu ya dalaka musu rai ya ba su farin ciki ba abin da zai sanya su zamanto a cikin halin kara halin damuwa sai an ya kuni fara da ana tsage ne wani irin kallo ko da wani laifi ne ko ka san mutane kowa da irin halittarsa ko wani mutum ne ya zamanto hashash ne shi canjin kallo in kai masa sai ya gane kafin ma kai magana canjin kallo ko girman dariya ba za ka zai ga ba da ya gane in ka zo in ka zo zai maka sallama har haƙoran yake buɗewa amma ran nan naji hmm? ni ni an yi maka yayi ma murmushin ko da yayi murmushin amma in haƙoran ba su fito ba sai na ce an yama maka yayi murmushin ko ne masa wani abu to duk irin wannan ba a so mutum mumini ya zama mai cikin irin wannan hali ana so mumini ya kokari in ma wani abu ne yake damunsa cikin zuciyarsa ya matsa ya danne domin kada wato wani abu shaidan ya amfani da wannan damar ya sanya wani abu na kiyar da tsakanin sa da abokan zaman sa sa Allah maza Allah ta Allah madaukakin sarki ke cewa kullu ibadi qulu lati bi'a inna shaytana yanzabu bayna ka ce ma bayina su faɗa abin da yake shine mafi kyau domin shaidan yana kawo barna tsakanin su wani daga wannan rashin murmushin shaidan ya samu makami kenan shi kenan sai ya hura wuta wuta da in ba a hankali ba wannan wutar sai ka ga ta kai har zuwa da zuriyar wannan mutane to kun ga wannan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana haka Allah dama ya halitta shi Allah ya ya turo shi domin ya cika kyawawan dabi'u kuma Allah ya sanya shi a cikin sifa kyawawa mafi kyawawa ai eh, wa innaka ala khuluqin azim daga cikin kyawawan akhlaqin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka ya kama hannun ubai A mu yanzu wanda ake koyi da su musamman turawan ingila su turawan ingila akwai wani baturi ɗan ingila musulmi ne sunansa Raza. ya ce musulunci ya canza rayuwarsa yadda ba na tsammani yake gaya mu yake cewa shi ya ce kafin ya musulunta yana jin gaisawa da ya gaisa da wani hannu haka ke hannu su musafa ya ce ba su iya ba. yake cewa amma yake cewa sai ya ga akwai wani akwai wani musulmi da yake tare da su wani dan misra in suka haɗu yace sai ya kama hannunsa ya rike ya ya sarka hannun da cikin hannunsa ya kama shi suna tafiya sai ke ji wani abu wannan wannan ba daidai bane saboda ka san su turawan inda ɗabi'a su kowa wato kansa nafsi nafsi hmm? nafsi nafsi ko kallon kofa kana kallon kofa ka shigo ka shiga ka fita kuna kallon juna duk kuna kowa ya kowa ya bude kofar zai shiga gida amma ko a jiyo ma a girgiza kai ma cewa ma wai an san ana nan tare a ba wannan ba ta lokaci ne kawai ka shiga gidan shi ma ya shiga gidan dan me ba za ka san ma yana nan to shine ke ce musulunci ya canza rayuwarsa ce domin ke cewa irin wannan ba ka taba gani ba a cikin dabi'a ke cewa a cikin dabi'a su turawa ba sa haka to wannan yana daga cikin wato wato wuce wuce wuce iyaka na rashin wato kyakkyawan ɗabi'a da rashin kyakkyawan zamantakewa da mutane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan abin ya nuna mana yadda ya kamata halin musulmi ya kasance na wato sanya farin ciki da kuma ɗaukan asbab dukkan wani sababi da za da zai kawo kyakkyawan zamantakewa tsakanin ka da wanda kuke zaune tare da su yana da yana da muhimmanci hmm? sannan a cikin wannan hadisin akwai muhimmancin ilmantarwa ga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yayin mubadara yace zan karantar da kai zan koya maka ilimi wanda haka ya kamata mai ilimi ya kasance kamar yadda sayyidina Ali yake cewa babu mamaki ya zamanto na fi ku ilimi domin na kasance idan ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in nayi tambaya a bani ansa in ma ban yi tambayar ba a bani ilimi bai ma tambaya ba sai a gaya masa to haka ma ubay ibn ka'ab shi ma da da abu sai ibn ma'ala kuma suka samu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da su kuma a cikin wannan akwai uslubin wato ka tayar da shauƙin ɗalibi tayar da shauƙin ɗalibi yace zan sanar da kai wata sura ya faɗa masa girman surar babu kamarta a cikin antaura wala a cikin injila wala a cikin alkur'ani Ta ba shi a dunkule domin ya tayar da wato ƙaunarsa da shauƙinsa da ilimi kuma a cikin yadda ubai ibn ka'ab yayi na latsaki wajen fita na sanda da yake yi akwai kwaɗayinsa wajen neman ilimi din saboda yana jin tsoron kan cewa sau wannan daman ta kuce masa haka ya kamata ɗaliban ilimi su zaman to cewa masu kwaɗayin neman ilimi ba ana sa su ana cewa ana zuwa a ba su ilimin ba amma su kuma suna ta nokewa ba sa so saboda haka masu muraja'ar ajrumiya gobe kun san alƙawari na tsakanin na gobe masu karatun mu na safe kuna da kyakkyawan suna ga ubai ibn ka'ab sun san sauran ne to ka tambaya ka jawabi ba kun ja ce wai wai ayan ce gobe ba za a karatu ba sai jibi ya ce gobe za a karatu ba sai jibi is not correct now ah. to sannan ubay ya tambaya annabi sallallahu wajen tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ah, akwai tambayar malami mutum ya tambayi malami domin a sanar da shi da kuma tafkir um, tafkir tunatarwa wannan ya nuna cewa sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke mu'amalar tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asali a wajen mu'amalar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna masa mu'amala a matsayin cewa shi ma mutum ne kamar sauran mutane bambancin dai Allah ya ne masa wa'ayi um, kaga shi sa ya tunatar da shi domin ya halatta cewa ta yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta ne shi sa yake cewa as-suratul lati wa'ata turan da ka alkawarta waɗansu na ganin in ka sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wa'annan sifofin kamar ka tawaye masa haƙƙi ne a'a ba tawaye masa haƙƙi bane domin Allah madaukakin sarki shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana qul inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne kamar ku yuha ilayya wannan shine bambanci amma alimin wahayi ana wahayi a zuwa amma yana abin da yake sauran mutane abin da mutane suke na mantuwa na jin zafi na farin ciki da bakin ciki wannan duk sun halatta ga annabawan Allah tabaraka wa ta'ala to shi yasa ubai ya tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan a cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kaifa kaifa taqra'u idza fatahta as sala me kake yaya kake karatu in ka bude sallah da kuma jawabin ubai da yace ce faƙaratu alhamdulillahi rabbil alamin hatta ta haitu ila akhiriha wannan a ciki akwai bayanin cewa idan mutum ya bude sallah yana bude sallah da fatiha yana bude karatun sallah da fatiha tunda ya karanta masa suratul fatiha kuma a cikin wannan akwai dalili akan cewar fatiha a kan cewa karatu a cikin sallah da alhamdulillahi rabbil alamin da ake fara ba da bismillahir rahmanir rahim tunda cewa yayi fa qara'atu alhamdulillahi rabbil alamin hatta intahaytu hatta intahaytu ila akhirih duk da yake ana ce mai ita kanta alhamdulillahi rabbil alamin din zai iya nufin cewa ai sura sura na karanta sura alhamdulillahi rabbil alamin zuwa karshen ta amma lafazin zai iya daukan kan cewa sai na karanta nace alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshen ta saboda haka kenan ba a wato babu karatun fatiha ai karatun bismillah a cikin fatiha abu wanda yake sananne a wajen su shi yasa bai karanta da ita ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ikrari to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira fatiha da kansa cewa hiya sab'ul matani ya kira ta da wannan suna hiya sab'ul matani ita ce as-sab'ul matani sura wato ayoyi guda bakwai da ake yawan nanata su as-sab'ul matani sabu shine ayoyin su ayoyin fatiha wannan nasiri akan cewa ayoyin fatiha ayoyi bakwai al-matani abinda ake nufi da al-matani min at-tafniya na wato gwadi abin da na wato gamawa amma abin da ake nufi a nan wajen na gamawa din wato ana gama ana gama karatun farkon ta da wani karatun wato da ana yawan nana ta a maimaita ta shi yasa Allah ya sifanta alqur'ani da wannan sifar ma hmm? Allahu anzala ahsan Allahu nazzala ahsan alkitabi Allahu nazzala ahsan alhadithi kitaban mutashabihan matani Allah yana saukar Allah ya saukar da eh, mafi kyawun da zance sha mutashabiha littafi mai kama da juna masani wanda ake yawan nana kashi ishara ya zuwa ga yadda ake yawan nana kashi daga mutum yana zuwa cikin masallaci kullum in ya zo cikin masallacin da qur'ani yake karantawa wai ba a yi da shi ne mutum baya ji ya ishe shi haka wani wanda bai sani ba zai ce waɗannan masu kullum karatun qur'ani ba a gantawa ne to bai tabbata masani din ba kenan masani wanda ake yawan nana gashi ko ba za a ji an jin ba to fatiha ma ita ma tana da wannan sifar ta gani a kullum za a karanta ta sau goma sha bakwai akalla kenan a rakawoyin sallah din amma ba a suwa da ita ba a jin kuma yau aka tashi sallan nan ina ma dai a ce wata sura ake karanta ba fatiha ba ko akwai wanda yake jin haka <laughs> to ita ce masani din kenan wal qur'anul adim kuma qur'ani mai girma a cikin wannan hadisin babu babu ambatanta da sunan ummul qur'an amma kamar yadda ya zo a cikin bukhari a hadisin abi huraira radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ummul qur'an hiya sab'ul masani wal qur'anul azim ummul qur'an fatiha kenan ita ce sab'ul masani kuma ita ce alqur'anul azim wannan duk sunayen ta ana ce mata alhamd ana ce mata ummul qur'an ana ce mata fatihatul kitab ana ce mata sab'ul makani kuma ana ce mata alqur'ani karim duk sura yanka ne na'am قال حدثني عن مالك عن ابي نعيم وابي بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول من صلى ركعه لم يقرا فيها بام القران فلم يصلي الا وراء الامام وحدثني عن مالك إمام مالك رويته وانا حديث عن أبي نعيم نهاد ابن كيسان دقى وهب ابن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله شوى ياجي جابر بن عبد الله ابن عبد, ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري النجاري رضي الله عنه يقول ينا شوى yana daga cikin abin da ya zo na falalan jabir inda yake mun karanta tarjamarsa cewa a ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai raƙumin sa yace ya nema ya yi masa istifari har yana kirgawa ɗaya bayan ɗaya har sau 25 har sau 25 annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa istifari a cikin wannan dara dan ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai raƙumin eh. sa a hanya ya sai raƙumin sa a hanya ya raƙumin sa ya ci baya wajen tafiya kowa ya wuce shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ya soke shi ya masa addu'a da albarka shikenan ya miƙe babu kamar sa a cikin tafiya sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka sayar mu shine Jabir yace zai sayar masa amma da sharadi cewa ya kyale shi ya kyale shi ya ci gaba da hawan sa sai an je Madina sai ya sallama kamar kai ne kamar kai ne in ka tsaya a Kaduna ka sai mota ka sayar da motar ka sai ka sharadin cewa to ai ciniki ai ciniki an kullace ciniki amma sai na zo Kano sannan ka zo ka tsaya to shi ma haka to a wannan daren da aka yi cinikin sabo 25 annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema masa gafara Allah wannan ta daga cikin falalar Jabir ibn Abdullah yace man salla raka'atan wanda ya sallar raka'a wanda ya salla raka'a guda lam yaqra fiha bi ummi alquran bai karanta fatiha a ciki ba falam yusalli to bai salla ba illa wara al-imam sai dai idan a bayan limami wannan ya nuna wajabcin karatun fatiha kenan wajibi ne mutum ya karanta fatiha idan yi sallah bai yi karatun fatiha ba ko da a raka a tsaye ne in har yi sallama to sallah ta ɓaci sai dai sake wata sallama sai dai sake wata sallama wata riwaya ce ba ifiya da imam malik ake cewa ya sujudu hau, ya sujada sau biyu kafin sallama saboda ya bar fatiha amma wannan riwayar bata wannan riwayar mai raunin gaske ce mazhabar imam malik idan mutum ya bar karatun fatiha a cikin sallah in a cikin raka'a ɗaya ne to in yana cikin sallah wannan raka'a ya yi za'in ta ya da ita idan alal misali yana sallah a zahar yana cikin raka'a ta uku sai ya cewa ai raka'a ta biyu bai karanta fatiha a raka'a ta ɗaya bai karanta fatiha ba to sai ya watsar da ta ɗayan nan ya ɗauki raka'a ta biyu ta ce raka'a farko raka'a ta uku da yake ciki yanzu sai mai ta biyu in yana cikin karatun fatiha ne in ya karanta fatiha sai ya kara sura ya mai raka ta biyu ba zai yi zaman tahiya ba a afwan sai ya zaman tahiya duk da ke raka ta uku ce sannan ya tashi ya cika ya raka gida guda biyu sannan in ya sallama ya sujada biyu bayan sallama an gane wannan kaulin jabir wannan shine hujja ga wanda yake mai sallah shi kadai ko liman in yayi sallah babu karatun fatiha sallar ta bata ba shi yasa nan jabir ce illa wara al imam ke idan a bayan liman ne to idan a bayan liman ne fihi tafsir akwai tafsir idan limamin yana sallah a asirce kamar a zahar da la'asar to nan ma mutum imamu shi ma nan wajen wajibi ne ya karanta fatiha a bisa sahihin magana wajibi ne ya karanta fatiha in bai karanta fatiha ba kuma ba Hmm? in bai karanta fatiha ba sallar ta baki hmm? sallar ba ta cika ba tana da ragowar tana da tawaya amma sallar ta yi a wajen imam malik babu laifi ma a kansa sai dai kawai ya baka ya saba sunnar sallah amma idan bayyanawa liman yake ba idan bayyanawa yake yi to sai mutum ya shiru kamar yadda zai zo imam malik dai aka din babi babin da zai zo nan gaba sai mutum ya shiru ya saurari karatun liman a inda yake bayyanawa wato a raka ta sallar asuba da raka'o'i biyu na sallar magriba da raka'o'i biyu na farko na sallar isha sai ya saurari karatun liman wannan shine masabar imam ahmad imam malik da imam ahmad ibn hanbal da abdullahi ibn mubarak da isa ibn rahuya da dawud al-zahiri da ibn jarir al-tabari da kuma da yawa daga cikin malamai imamu shafi'i shi kuma yace a'a sai ya karanta da fatiha akalla ya karanta fatiha Tun liman yana bayyana amma ba zai karanta ba zai karatu ba <clears throat> abin nan akalla ya karanta fatiha ya karanta fatiha in liman yayi shiru ko kafin ya fara karatu kafin ya fara karatu sai shi ya sauri ya karanta fatiha wa ita ce riwaya da ya dawo gare ta amma ra'ayinsa na farko irin ra'ayin Imam Malik ne yayin da yake kufa kusa Imam Shafi'i yana da ra'ayi yana da masaba biyu akwai qauluhu al-qadim akwai kuma aljadid in suka ce alqadim abinda suke nufi da qalahu shafi'i fil qadim yayin da yake kufa a iraq in suka ce fil jadid yayin da yazo misra to da yake kufa ra'ayin sa irin ra'ayin imam malik da ya dawo misra to shine ya samu ra'ayi idan mutum ya samu mutum ya kokari ya karanta daidai wa amma an bai karanta ba din babu ne da waɗansu kuma malaman hadisi kamar irin su ibn mundir suka ce karatu dole ne sai ya karanta kafin liman ya fara karatu ya karanta sannan in bai gama karatun fatiyar ba idan yace alhamdu idan liman ce alhamdulillahi rabbil alamin kafin yace arrahmanir rahim kai sauri ce alhamdulillahi rabbil alamin <laughs> kai sauri da kuma in yace wala dhalin yayi dan shiru din nan kafin numfashin sa ya dawo kai kokari kafin ya fara karatun sura ka karanta har ma suka kafa hujja da hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da taktatani yana yin shiru sau biyu a sallah kafin ya fara karatu na Fatiha da lokacin da yace ghairul maghdubi alaihim waladdallin to suka ce mutum ya amfani wannan saktataini din ya karanta Fatiha inda karatu Fatiha wajibi ne a cikin sallah kamar yadda zai zo a cikin hadisi nan gaba to amma wannan hadisin akwai kuskure wajen riwayarsa as-sahih shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da saktatain guda biyu yana da shiru da yake yi guda biyu farko yayin da zai fara qira'a kafin ya fara qira'a na biyu bayan ya gama qira'a yana dan yin shiru kadan dan numfashi ya dawo masa kafin ya ce Allahu akbar ya ruku wato kaga dan kawaici ne dan kankani sakta latifa ta gwargwadon yadda ka gama karatu za ka ɗan yi numfashi sannan a yi wannan shine shine shine ingantaccen riwayar kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya ya bayyana wannan a cikin littafin da zati ma'ad to idan mutum wani ra'ayi ne yafi wannan sabani ne mai yawa gaskiya tun lokacin sahabbai tun a cikin sahabbai da tabi'ai wannan sabani tun a cikin sahabbai da tabi'ai ne amma mazhabar ta fi karfi ta fi yawan masu faɗin ta shine ce mazhabar imam malik cewa mutum idan liman yana bayyana karatu ya shiru saboda Allah ya ce wa idan quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan aka karatun al'kur'ani ku yi shiru ku fastami'u lahu ku saurari karatun wa ansitu ku yi kawai la'allakum turhamun domin ku samu domin ku samu rahama to malaman tafsiri an rawaito daga Abdullahi ibn Abbas da wani daga cikin sahabbai sun ce abin da ake nufi a cikin alqur'ani in an a cikin idan quri'a alqur'anu a cikin sallah haka zalika aka rawaito da yawa daga cikin tabi'ai sai ibn al-musayyib da ibrahim an-nakhai eh, da sauransu daga cikin manya-manyan tabi'ai malaman tabi'ai suka ce abinda ake nufi kenan dalilin su kuwa kamar da imam ahmad ya ce ba wanda ya ce idan ana karatun alkur'ani wajibi ne ka saurara tun da haka ne kuwa ga kuma Allah ya yi umarni to dole ne ya zama tukanta wannan umarni na Allah din menene ma'anarsa kuma ma'anarsa a cikin sallah domin an yi ijma'i cewa ba dole bane ana karatu ba a cikin sallah ba ya to mutum ya waje ba a ce sai ya taurara ga kuma zahirin alqur'ani wajabci ne tunda umarni a aka to saboda haka kace wannan ya nuna cewa umarnin wajabcin sauraron karatun alqur'ani idan a cikin sallah ne a cikin sallar kuma inda liman inda ake jin karatu inda liman yake bayyana karatu to shi yasa imamu ahmad ra'ayin imamu ahmad a cikin wannan matsalar ya fi kowanne kayatarwa yake idan kana sallah a bayan liman da yake bayyana karatu kuma kana jin karatun to ka saurara amma kana sallah a bayan liman yana bayyana karatu amma ba ka jin karatun to kai karatu a cikin zuciya kaga ya haɗa dukkan dalilan ke tunda dalilin da aka dalilin da aka ce ka saurara yanzu kai babu wannan dalilin a tunda baka ji baka jin kira'a fa'idar sau abinda lokacin da aka ce ka taurara in kana jin kira'ar amma ba ka jin kira'ar ba ba ka ji to maimakon ka zauna kurum kai kurma to gara ka rinka karatu wannan shine ra'ayin Imam Ahmad kuma ya fi abin nan a kayatarwa a cikin ra'ayoyi wannan wannan fahimta ce ingantatta da ta tara ma'anar wato abubuwan nusus din da suka zo in mutum ya haɗa nusus din ga wannan magana ta Imam Ahmad ta fitar da hikimar da ke cikin wa'annan nusus din wallahu ta'ala a'lam باب القراءة باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة قال حدثني يحيى عن مالك عن الآلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي قبال فهي قبال هي قبال غير تمام قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمزني بذراعي فغمز فغمز ذراعي ثم قال ثم قال اقرا فيها في نفسك اقرا بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى أقمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما فعل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا يقول الأرض الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي ويقول الأرض الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي ويقول الأرض مالك يوم الدين يقول الله مجد لي عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما فعل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما فعل باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة باب ينكراتو أبايا الإمام أتكين سلر الإمام بايا بين القراءة أتكين وانا شيني tarjamar باب na مالي wato ya dauke ta daga fadin Abu Huraira iqra biha fi nafsika ya farisi wato wannan babin yana nuna cewa idan liman bai bayyana karatu ba to ma mu zai yi kira'a in yana sallah a bayansa حدثني يحيى عن مالك امام مالك رويته wannan hadithin عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب daga علاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب انه سمع ابو سائب cewa ya ji abu sa'ib abu sa'ib cikin at-tabi'in at-thiqat al-ansari ana ce masa abdullah ibn sa'ib wannan kuma ce masa abu sa'ib yana da cikin rijal muslim maula hisham Ibnu zuhra maula hisham dan zuhra yaqul yace سمعت أبا هريرة ناجم أبو هريرة يقول ينا شوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجم الزم الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا شوى من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن وان دقي صلى ده بكرنتا بكرنتا أتكنتا بكرنتا أم القرآن أتكنتا با فهي خداج تو توييات بريتي صلى التاسع hiya hidaj tawayayya ce hiya hidaj tawayayya ce ghairu tamam ba cikakkiya bace qala abu sa'ib yace fa qultu ya aba huraira ya aba huraira inni wara al imam ni wani lokaci ina kasancewa bayan liman Ƙala fa ghamaza dira'i sai zunguri dan tsina thumma qala yace min اقرأ بنا بها في نفسك يا فارسي ka karanta ta a cikin zuciyarka ya kai ya kai dan farisa fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain na na kasa sallah tsakani na da bawa na kaso biyu fa nisfu hali wa nisfu hali 'abdi kashi ɗaya gare ni kashi ɗaya ga bawana rabi gare ni rabi ga bawana ji Allah wali abdi ma sa'ala kuma bawana bawana abinda duk ya roƙa eh, ya tabbata zai tabbata ya tabbata yana tabbata a gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iqra'u ku karanta ku wato ku bi wajen karatu yaqulu abdu bawa yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai to wannan farko kenan ya faɗi tata ya qulu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hamidani abdi na ya gode mu alhamd shine azzikru as-sana bi dhikri bi dhikri jamil wato yabo da kyakkyawan ambato Allah shine mai kaza Allah shine yayi kaza Allah shine yayi kaza wa yaqulu al-abd ar-rahman ar-rahim mai jin kai mai yawan jin kai ya Allah sai Allah ya ce asna alayya abdi bawa na yayi min kirari wa yaqulu al-abd maliki yawmiddin bawa idan yace maliki yawmiddin mamallakin sarki ranar alkiyama yaqulu al-abd majjadani abdi bawa na ya girmama ni yayi min kirarin ban girma yaqulu al-abd idan bawa yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke bauta ma kuma gare ka kaɗai muke neman taimako fa hadhihi al-aya baini wa baina abdi wannan tsakani da bawa na inji Allah wali abdi ma ta'ala kuma abinda bawa na ya roka ya tabbata a gare shi yaqulu abd bawa ya ce, ihdina siratal mustaqim ka shirya da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda ka bi musu ni'ima ghayril maghdubi alaihim waladdallin ba wanda kai a gare su ba wanda kai musu kai fushi a kansu ba ba kuma ba kuma ba fa haula ili abdi sai Allah ya ce to wannan da bawa na ne wali abdi ma sa'ala abinda bawa na ya roka ya tabbata a gare shi kaga an kasa ta daidai wa daida wannan hadisin imam malik ya kawo shi domin ya nuna hujjar cewar a idan liman yana karatu a inda yake bayyana karatu to mutum ba zai yi karatu ba duk da yake zahirin abinda abu huraira yake nunawa ya ce iqra bi nafsi bi hafi nafsika ya faru ka karanta ta a zuci mazhabar abu huraira irin mazhabar shafi'i ce idan liman yana karatu to kai ka karanta fatiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin fadin sa cewa wanda yayi sallah bai karanta ummul qur'an ba kaga gashi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ummul qur'an wadansu malamai sun ce makruhi ne a kira fatiha ummul qur'an amma babu wani hujja akan maganar su الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ya kira ta ummul qur'an sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan fadin manzo na annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewar karatun fatiha wajibi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tun qra ma ta yassara ma ta min alquran quran ka karanta abin da ya sauka gare ka na al-qur'ani da musiu salati abin da yake nufi abin da ya tayassara shine suratul fatiha in mutum ya karanta suratul fatiha a cikin sallah sallar sa ta yi idan yayi sallah duk irin surorin da ya karanta in bai karanta suratul fatiha ba sallar sa ba ta yi ba tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallah bai karanta fatiha ba fa hiya khidaj al khidaj da ake nufi da khidaj shine bari ana cewa khadajatin naqa wa akhdajat idan taguwa ta yi bari ta haihu kafin lokacin ciki ya kai lokacin haihuwarsa to wannan ana ce mata khadajatin naqa hiya ana ce kuma abin da ta haifa khidajun naqa dan tayi wanda yake wato bai cika ba ko da ko halin abin nan idan ko kuma ta haife ko kuma idan ta haife shi in ko da cikin nata ya cika amma kuma ta haife shi da halitta wanda yake ba cikakka ba to ita ma ana ce mata ana ce ma wannan khidajun naqa wato a zahir dai sallar bata cika ba to rashin cikarta ya nuna kan cewa kenan za ta wadatar ko ba za ta wadatar ba ba za ta wadatar ba saboda haka ba ta yi ba kenan wanda ya sallah babu fatiha sallarsa ba ta yi ba don haka wajibi ne mutum farkon musuluncinsa a koya masa karatun fatiha to kafin ya iya fatiha fa yaya zai yi malamai suka ce sai ya rinka sallah bayan liman in wannan ya gagara to akwai far'i wajen malaman shafi'iyya da malaman hanabila amma ba san kaulin malikiya ba a wannan amma wannan dai nafsin shafi'iyya da hanabila a cikin nafsin ibnu qudama a cikin mughni wanda yake sabon musulunci bai iya fatiha ba to sai ya rinka tasbihi da tahmidi da takbir subhanallahi walhamdulillahi wallahu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar in ma yayi subhanallahi walhamdulillahi din ma kadai ta wadatar a wajen imam shafi'i har sai lokacin da ya iya fatiha amma in ba haka ba to in dai yana in dai ya iya fatiha in dai ya iya fatiha ko kuma ya iya koya ya ci gaba da yin sallah to wannan sallolin nasu ba ba idan daga baya ya koya eh, bayan tare cewa da daga farko ya yi sake inda dai ba bisa fatawa ba ne to sai ya rama wa'annan salloli wa'anda ya yi ba tare da yana karatun fatiha ba inda ya yi shi shi kaɗai ne ba a bayan liman ba in ku yana da liman to wani abu ne ya fi kenan sai ya rinka sallah bayan liman sai shi abu sa'id sai ya ce to ai wata rami zan zama to a bayan liman an ce in nayi sallah bayan in nayi sallah babu fatiha sallah ba ce to in a bayan liman nake fa shi ne sai ya zungure shi wannan ta mu'anasa ce ba wai irin wato zunguri ne na kamar na wasa haka ya zungure shi yace ikra bi hafi nafsika ya farisi kai dan farisa ka karanta ta a zuciyarka wato kada ka yi karatu yace domin me yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace karka bar wannan ganimar ta wuce ka gafa abin da yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya raba sallah kashi biyu tsakaninta da bawansa fatiha ayoyi nawa ce bakwai to in aka raba bakwai kashi biyu ya zai tashi uku da rabi uku da rabi ko to shine ake uku na ukun farko na Allah ukun karshe na bawa ɗayan tsakiya kuma a raba shi biyu daidai wa daida Allah ya ɗauki rabi bawa ya ɗauki rabi ka ji wannan abin da ka zo kuka haɗu da kai da Allah akan wani abu shine idan mutum ya ce alhamdulillah rabbil alamin Allah ya ce Allah bawa na ya yabe wato kenan ko yaushe mutum in bai sallah ya halartar da wannan to yayin da kake tashi sallah din nan eh, tabbas munajat kake da Allah kana ganawa da Allah gashi ma har yana maka raddi yana maka raddi abinda kake faɗa in ka ce alhamdulillah rabbil alamin ba kana kawai kana faɗa bane Allah da kansa yake cewa bawa na ya yabe ar الرحيم rahim yace علي alayya ملك maliki الدين مجدني abdi sannan iyyaka نعبد wa نستعين nasta'in شيء wannan كنت kuke musharaka da Allah hada baini wa baina abdi ni da na wannan tare mun hada ki tare muke wani abdi ma sa'ala kuma bawa na zai samu abin da ya tambaya to kamar wannan shi kuɗa ce to abin da zai zo yanzu na bawa ne to kuma duk abin da zai zo wannan na bawa in fal duk gaba ki dai addu'a to Allah ya ce wali abdi ma sa'ala na bashi abin da ya tambaya shine kuma dan haka sai ya zama to ba abin da bai fi kyau ai tambaya din shine ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin to ina ayoyi uku a cikin nan eh ayoyi uku ihdinas siratal mustaqim ko ɗaya kenan ko siratal ladina an'amta alaihim biyu ghayril maghdubi alaihim walad dhalin Da haka bismillah tana cikin fatiha ko ba ta cikin fatiha tana cikin nasi wani ita ce mafi hujja mafi girma ga malaman malikiya wajen ga matabar imam malik cewar bismillah ba aya bace a cikin fatiha tun daga shi an raba fatiha dama Allah ya kira ta sabu ulmatani ayoyin ta bakwai ga ayoyi bakwai din sun fito kuma an ce raba su ake daidai wa daida tsakanin bawa da Allah sai aka fara da alhamdulillahi rabbil alamin wai ita ce hujjar jumhuru ita ce hujjar al-madhhab imam malik <coughs> dan haka kenan kun ga wannan ya nuna cewar ko dan saboda wannan albarkar da ke ciki abinda abu hurairah yake kafa hujja da shi wato ko dan saboda wannan ganimar da ke ciki karanta fatiha a zuci ko da bayan liman ne kakka bari ta kuce maka dan haka masabar imam matabar abu huraira liman ko bayyana karatu yake yi mutum ya karanta fatiha to amma yaushe zaka karanta ka karanta fatiha kakka dan ba a yin karo tsakanin alqur'ani da hadisi Na Allah ya ce in an karanta alqur'ani ku shiru to kuma an ce an kai an yi sallah babu karatun fatiha ta cika ba saboda haka wuce za ka karanta fatiha waɗansu malamai suka a ba za ka karanta fatiha ba sai a inda ake asirtawa inda ba ka yi amma in kana ji sai yi shiru amma shi abu hurairah ce ka karanta to wajen ka karanta din shine wanda suka tafi akan wannan mazhaba suke cewa ka karanta amma a lokacin da zai zamanto kuma ba liman yana karatu ba idan har ya zamanto har liman ya gama karatu baka samu damar ka karanta ba har ya ruku suka ce to kai sauri in yi ruku kafin ya dago ka karanta to ɗaya daga cikin abin da ya sa malamai suka ɗauki wannan cewa ba ba su tafi akan wannan ra'ayi ba shine kan cewa akwai ka kallafi a ciki akwai kallafawa hmm, akwai kallafawa a ce kai dai gabaki dai a cikin sallarka ne ma kace ka samu damar da zaka ji liman yayi shiru yace ce alhamdulillahi rabbil alamin yayi shiru nan da kai kuma kai sauri ka faɗa wannan da gani akwai akwai taklif akwai tsarin wahalarwa wanda yake shari'a kuma ta zo bi raf'il haraj ba takurawa a cikin addini wannan yake karfafa mazhabar jumhur wallahu ta'ala ala قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه كان يقرا خلف الامام فيما لا يشعر فيه الامام بالقراءه. تو امام مالك قال شنو اديت idan ya kawo maka hadisi wanda zai rudar da kai yaya zaka fahimce shi to sai ya kawo maka ra'ayin malamai malamai fuqaha fuqaha abinda manya manyan fuqaha musamman na Madina wannan ra'ayin nasu da fahimtar shi zai fassara maka hadisi imam malik ya rawaito an hisham ibn urwa daga hisham dan urwa an abihi daga babansa annahu kana yaqra wa ne babansa urwa urwa eh urwa ne da wani kanki Hisham ibn Urwa baban sa Urwa ne Urwa ibn Zubair yawa haka za ku ce Urwa ibn Zubair dan musan cewa ana karatu an dade ana karatu muwatta Urwa ibn Zubair daga cikin al-fuqaha us-sab'a ko na'am cewa baban sa Urwa ibn Zubair kana yaqra'u khalfa al-imam ya kasance yana karatu a bayan liman fi ma la yajharu fihi al-imam bil qira'a amma a inda liman baya bayyana karatu wato mafhumi in limai na bayyana karatu shi baya bayyana baya karatu sai ya shiru ya saurara to kaga wannan ra'ayin ɗaya daga cikin fuqaha usaba cewa kenan inda ake karatun fatiha a inda liman yake a inda liman yake asirtawa kenan na'am قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد بن عبد الرحمن ان القاسم بن محمد كانت له خط الامام فيما لا يجعل فيه الامام بالقراءه imam malik ya rawaito an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id al-ansari an rabi'ata bin abi eh, wa an rabi'ata bin abdurrahman kuma daga rabi'ata bin abdurrahman eh, bin abi abdurrahman malaman sa biyu ne kenan imam malik a wannan hadisin an al-qasim ibn muhammad cewa al-qasim ibn muhammad eh, ibn abi bakr siddiq kenan shi ma ɗaya daga cikin fuqaha sab'a ko shi ma wannan mun yi ta ganin tarjama dai daga cikin manyan manyan malaman madina zuriyar sayyidina Bakar. kana yaqra'u khalfa al-imam shi ma ya kasance yana karatu a bayan liman fi ma la yajharu fihi al-imam bil qira'a inda inda liman baya bayyana qira'a da kaga mun samu malamai guda biyu daga cikin fuqaha us duk mazhabar su kenan قال حدثني عن مالك عن يزيد بن الرمان عن يزيد بن الرمان أن نافع بن جبير كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان إمام مالك يروي شو يزيد بن رومان آه أن نافع بن جبير بن مطعم شو نافع بن جبير بن مطعم شو ما إيه لك كم فقهاء المدينة ناقيا أمك أن واديوني نافع بن جبير بن مطعم دا دا محمد بن جبير بن مطعم dukkanin su malamai ne ɗaya ya fi shahara da fiqhu ɗaya ya fi Wani ne ya fi shahara da fikihu nafi muhammad kuma ya fi shahara da hadith to ga nafi ibn jubair ibn mut'im shi malamin fikihu ga abin da ya kasance yana cewa ya kasance kana yaqra'u khalf al-imam ya kasance yana karatu a bayan liman fi ma la yajharu fihi bil qira'a inda liman baya bayyana qira'a to haka wayannan imam malik ya istishhadi da wayannan athar daga tabi'ai guda biyu manya-manyan tabi'ai cewa duk su ma ra'ayin su kenan qala malik imam malik yace wa dhalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi dhalika wannan shine mafi soyuwar abinda naji mafi soyuwa a cikin abinda naji wannan shine mafi soyuwa a gare ni a cikin wannan matsala wato ishara kenan ya zuwa ga sabani imam malik ya ji manganu daban-daban na malamai daban-daban ishara ne wannan akan cewa akwai sabani a wannan matsalar shine wanda ne muku ishara tun a farkon babu waɗansu sun ce a karanta mutlaka sawa'un mutum ya ji ko mutum bai ji ba waɗansu kuma suka ce ma ba a karatu mutlakan wannan shine ra'ayin malaman kufa in dai kana sallah bayan liman karkai magana sam sawa'un a cikin bayin da yake bayyanawa ne ko a cikin inda ake asasawa ne la da fatiha wala da ghairi fatiha kamar inda kira malaman kufa matabar abu hanifa to waɗansu kuma suka yi wannan waɗansu kuma suka yi wannan tafsiri in ya bayyana ka saurara kan ka karanta in ya asirta ka karanta wanda yake shine wanda imam malik ya zaba ya ce wa zalika ahabu ma shi ilayya fi dalika wannan shine abin da yafi soyuwa a gare ni cikin wannan na'am باب ترك القراءة خلف الإمام فيما ظهر فيه قال حدثني إذا صلى أحدكم خلف الإمام قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا لو خلف الامام قال يحيى سمعت ان يقول عندنا ان مالك ان يقول الامر عندنا ان يقرا الرجل وراء الامام فيما لا يجهل فيه الامام بالقراءه ويترك القراءه فيما يجهل فيه الامام بالقراءه باب ترك القراءة ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه barin yin kira'a barin karatu a bayan liman a cikin inda liman yake bayyana karatu wannan wato bai mata bayan ya faɗi ra'ayin waɗannan malamai kuma ya ce wannan shine abin da ya fi soyuwa a gare shi to sai kuma ya zo ya kawo abin da zai zama to shine a dalilin wannan dalilin wannan ra'ayin to shine ya kawo ɗaya asar daga Abdullahi ibn Umar eh, sannan kuma da asar daga hadisi da kuma hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewa imam malik yana kafa hujja da abu riwayoyi da suka zo daga sahabbai kaulu sahabi a wajen imam malik hujja ne inda ga shi kafa hujja da shi ya hada shi tare da hadisi marfu'i na annabi sallallahu alaihi wasallam حدثني يحيى عن مالك امام مالك رويته عن نافع عند نافع ان عبد الله مولى عبد الله بن عمر كنا ان عبد الله بن عمر شو عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سئل يا كسنتي ان aka tambaye shi ya yaqra'u ahadun khalf imam akwai wanda zai yi mutum yana yin karatu a bayan liman qal sai ima sai abdullahi ibn umar yace idza salla ahadukum khalfa al-imam fa hasbuhu qira'atu al-imam idan ɗayan ku yayi sallah bayan liman to karatun liman ya ishe shi ya wadatar da shi wa idza salla wahdahu idan kuma yayi sallah shi shi kadai falyaqra to yayi karatu qal nafi'u yace wa kana abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ya kasance la yaqra'u halfal imam baya karatu a bayan liman to kaga wannan lafazin zahirinsa baya karatu bayan liman ko liman ya bayyana ko liman bai bayyana zahirinsa kenan to amma riwayar salim sa salim ibn abdullahi ibn umar wannan riwayar nasa ce kun san su su biyu gaggane wani daga cikin su abin nan in suka yi tabani malaman hadisi suna suna rudewa wa za su rinjaya hadisai ne guda hudu suka saba a kansu wanda har yanzu malaman hadisi ba su ittifaki wanne ne aka fi yadda da maganar sa ba tsakanin salim da nafi su su biyu din nan su ne manyan almajiransa sun yi sabani a cikin hadisai guda hudu malaman hadisi kowannen su ya kasa rinjaya kowannen su wannan ya rinjayar da wannan wannan yace a'a ai salim ya fi wannan yace a'a ai nafi ya fi daya dan sa ne daya kuma bawansa ne da ya yanta a gidansa ya taso barransa ne amma ya taso a gidansa da yake su kun san ba abin nan bayan Allah ne waɗanda suke bayi ma sai su zamanto ba su da bambanci da 'yan gida kamar yadda za a ba wa ɗan gida ilimi haka za a ba wa bawa ilimi inda baka san wanda yake zai zo ya zamanto kan cewa shine sanadiyar shi shine Allah zai albarka a cikin ilimin sa ba ga shi dai sabani malamai suke yi waye wane ne yafi hadda wane ne yafi sanin riwayoyi da maganganun abdullahi ibn umar na fi ne maulansa ko kuwa salim ɗansa to salim shi da ya tashi riwayar wannan hadisin sai ya ruwaito kana ibn umar la yaqra'u ƙara'u al-imam fi ma ya jiharu fihil imam bil qira'a sai ya ruwaito shi da ƙari ya kasance baya karatu a bayan liman a inda liman yake bayyana karatu da ka kenan idan liman baya bayyana karatu yana karatu kenan wani dama abin da yake nuna kenan qala yahya yahya ibn yahya ibn yahya al-laythi mai ruwayar wani littafi daga malik yace sami'tu malikan naji imam malik yaqulu yana cewa al indana al'amari a wajen wannan lafazin me yake nufi wajen imam malik ra'ayinsa shi a in kace ba jumhurin malamai ba wato ra'ayinsa a cikin sabanin da da ya samu a madina al'amuru inda na bayyana nufin amalu halin madina ba yana nufin ijma'in malaman madina kamar yadda wadansu suke dauka to idan malik yace al'amuru inda na wato abin da yake al'amarin tabbatacce a wajen mu mutanen madina saboda haka kace wannan ya nuna cewa hujja amalu halin madina imam malik yake nufi ba haka bane idan ma malik yace al'amuru inda na yana nufin al'amari a wajen mu mutanen al'amari a wajena ni zaɓi na a bisa saɓanin da na samu a tsakanin malamai na madina shine wannan wato zaɓinsa ikhtiyaruhu fi nafsi hmm, a cikin saɓani wanda yake ya gabata yace inda indana al'amari a wajen mu an yaqra ar-rajul cewa mutum yayi karatu wara al-imami a bayan liman fi ma la yajharu fihi al-imam fi ma la yashharu imam bil a inda liman baya bayyana qira'a a inda liman baya bayyana karatu wa yatruku al-qira'ata fi ma yajharu fihi imam bil ya bari yin karatu a inda kuma liman yake bayyana gwari gwari kar ka ce akwai wani mafhum da wani da ba mafhum ba duk ya kawo maka shi gwari gwari idan liman idan wato imam malik yace yanda mutum zai yi wajen sallah inda liman yake ba inda liman yake bayyana yake koya karatu to mutum yayi karatu a cikin sallah sallah azhar da sallar la'asar da raka'a biyu na karshe na magariba da raka'a da raka'a ɗaya ta karshe na magariba da raka'a biyu ta karshe na isha inda kuma liman yake bayyana karatu to ya yayi kawai in la yaqra ya bar qira'a ya shiru sune sallar asuba da raka'a biyu na farko na sallar magariba da raka'a biyu na farko kaga ya mana su gwari-gwari kenan to hmm? da kuma duk mun fahimta ko akwai wanda bai fahimta ba قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أقول ما لي بنازل القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وحدثني عن مالك امام مالك رويته وانا حديث عن ابن شهاب دقا ابن شهاب يا سننسا يا ابن شهاب الزهري اي ما سننسا اللي كان بقى محمد بن كعب وانا كائيا كائيا توجي محمد بن شهاب ne a rama da shi bin kamil ba ga zai zai tafi Muhammad din tazo ake yanke ka iya Muhammad ibn Muslim Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shahab az-Zuhri shine sunansa bilkani muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn shihab az-zuhri a to haka aka ce muhammad waɗansu suna ce masa muhammad ibn shihab az-zuhri kamar yadda ma nura ya faɗa waɗansu suna faɗa masa haka sai sun sabta shi zuwa ga kakansa da ibn shahara shine ibn shine shine shihab na kama ake ce masa ibn shihab an ibn ukaima an ibn ukaima daga ibn ukaima ibn ukaima al-laythi ana ce masa sa umara wannan ibn ukaima al-laythi ba wanda ya riwayar hadisi daga wajensa sai ibn shihab a ka'idar malaman hadisi idan mutum ya zamanto cewa bashi da wanda ya riwaya daga wajensa sai mutum daya to suna ce masa wannan mutumin majhul ba a san shi ba to amma wannan me yasa aka karbe shi har aka inganta wannan hadisin nasa na farko dai gashi a cikin muwatta dan imam malik baya kawo mutum a cikin muwatta sai idan ya tabbato amintacce ne a wajensa na biyu wanda yake shine umdar malaman hadisi ibn shihab ya ce na gan shi a majalisar sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib yana tambayar ta wani abu na ilimi to in ku har mutumin da ba a san shi ba da harkar ilimi gashi kuma sa'id ibn al-musayyib har yana tambayar sa wani abu wannan ayi sai mai da shi sanadi eh kamar a wannan zamanin ne a ce akwai wani malami akwai wani modibo a can wani kauye ba a san shi ba sai wani ya zo yana cewa ai modibo wani ya ce kaza kace kai waye wannan modibo ne zaka ko kai shi majhuli ne ka zo ka mana wani abu wanda yake bako to idan aka samu wani ya zo ya ce ai wannan modibon da yake faɗa ran muna zaune sai na ji malam sai muna zaune a wani majalisi sai na ji malam Abubakar Dumi yana tambayar sa waɗansu abubuwa to ya za ka ɗauki wannan modibo modibo ne hakikatan ko ba modibo ne <laughs> to kamar wannan ne ibnu ukaima wata ran sai aka ji shi ibn Said ibn al babban malamin madina yana masa tambaya saboda haka wannan ya nuna cewa wato sananne ne malami ne ba majhuli bane Ana bi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in sarafa min salatin jahara fi hadhihi al-qira'a wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallama daga sallah wanda ya bayyana qira'a a cikin sallah faqala sai yace sallallahu alaihi wasallam hal qara'a ma'i minkum ahadun anifa akwai wani daga cikin ku da yi karatu tare da ni a cikin sallah dazu fa qala rajulun sai wani mutum yace na'am eh akwai ya rasulullah wato shine ne na'am ya rasulullah qala fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni aqulu mali unaza'ul qur'an ni fa ina cewa a me yasa ake jaye ake ake kuba ake kwace mun karatu na alkur'ani wato ake ake rikita mun karatun alkur'ani ake rikita ni wajen karatun alkur'ani domin yana karatu wani ma yana karatu saboda haka rinka sai za ta rabu biyu ta nasa karatun da sauraron ɗaya karatun to wannan shine almunaza ne shine unaza qur'an ai unaza alqira'a ake mu wato ake cudanya mun qira'a fantaha nasu an alqira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka dena karatu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qira'a hina sami'u dhalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka hanu suka daina yin karatu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatunsa yayin da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana to wannan lafazi fantahan nasu anil qira'a mutane sai suka hanu suka daina yin qira'a wannan maganar waye eh na'am magana Abu Hurairah in magana Abu Hurairah ce akwai hujja cewa yana hikayar abinda mutane suka yi na kamanta na aiki da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan hujja ce ta zama to wace irin sunna ce kenan wannan wata irin sunna ce takririya barakallahu fi ka zama to sunna taqririya annabi yayi musu sallallahu alaihi wasallam musu ikrari akan abin da suka yi to amma mafiya yawan masu riwaya sun ce wannan maganar ba maganar Abu Hurairah bace maganar Ibn Shihab Zuhri to Zuhri ko ya halarci wannan kisar yana nan to ya gaya masa bai faɗi wanda ya gaya masa ba saboda haka sai ta zama to mursala a wajen malaman hadisi tana daga cikin riwaya wadda ba a karbanta wannan nau'i ne da ake ce ma asalin nau'in abin da ake ce masa shine al-mudraj shine mai riwayar hadisi ya shigar da wata magana a cikin riwayar hadisi wanda ba maganar ba a cikin hadisin take ba kaga wannan maganar ibn shihab ce wani in zai karanta hadisi sai dauka magana abu hurairah ce to shi ya shigar da maganar wato ya daraja wato ya abin nan ya soka ta a ciki dan ta wuce ba wai wani ba wai tadlisi bane eh? domin yawanci irin wannan za ka ga malamai suna bayyana wannan baya bayan jikin nau'in tadlis idraj dai suke kiranta wato ka hada magana da wata magana ban duka hade su ta kamar yadda za ga wani lokaci idan marawun hadisi zai yi riwayar hadisi sai ya fassara wata kalma a cikin hadisi har sai ya dauka ma wannan tafsirin daga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? kamar yadda ya zo a hadisin wanda ya ya zo ya karya azumi da saduwa da iyalinsa a cikin tsakiyar rana a cikin ramadan hmm? da yake cewa abin nan a menene wal menene al-miktar ta dan sun abin nan kalmar ta kuce mu ya fassara mangala mangala ce na manta kalmar yadda ta zo a cikin hadith din hmm? wato wani mutum ya zo a jaki yana ɗauke da mangala cike da dabino to shine ya fassara wannan lafdar da cewa wannan lafda din shine al-miktal hmm? al-miktal to wannan fassara ce ta ibn shahab amma sai a dauka kan cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara kalma wannan ma nau'i ne na idraj ana ce masa al-mudraj to tunda wannan yazo shi yasa waɗansu malamai ba su kafa hujja da wannan maganar ta ibn shahab zuhri ba wato tabbatacce dai abin da yake hujja na cewa idan liman yana bayyana karatu da kira'a ba za a yi karatu tare da shi ba shine wannan aya ta alqur'ani ta suratul a'raf wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu da wannan da hadisin abi huraira da abu musa al-ash'ari duk ma'anar su daya hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ila al-imam al-yutamma bi fa idza kabbara fakabbiru to akwai akwai riwaya wa idza qara'a fa ansitu wa idza qara'a fa ansitu in yi karatu ku yi kawai saboda ka kaga wannan ya nuna cewa kenan yayin da limin yake karatu ku da kuke bayan sa ba kwa yin karatu umarninku wajibinku sunnarku shine ku shiru ku yi kawai al insad wannan hadisin waɗansu malamai da yake yana cikin sahih muslim hadisin abu musa al-ash'ari waɗansu malamai sun yi suka a kansa cewa babu wanda yake wa idza qara'a fa ansitu illa sulaiman ibnu tarhan at-taymi hmm? Suleiman ibn Tarhan al-Taymi wani babban malami ne shine har Imam Muslim yake ishara ga waɗanda suke suka ga wannan hmm? yake cewa to idan abin a Sulaiman al-Taymi a haddasa bai isa ya ƙara wannan maganar ba wato ma'ana malami ne irin sawun irin su Imam Malik saboda haka dan ya faɗi wata kalma ƙari a cikin hadisi wanda sauran mutane ba su faɗa ba ai ya isa saboda saboda sa da karfin haddarsa ya zamanto ya tuna ko ya san abin da wadansu mutane ba su sani ba sun wani ita ake ce mata ziyada tuffiqa ƙari a cikin riwayar hadisi ta mutum wanda yake amintacce ne wajen malaman hadisi kuma ma bayan ma cewa amintacce ne hafizi mubarrazi hafizi wanda mai kiyaye hadisi kuma wanda yake sananne wanda yake ya shahara wajen kiyaye hadisinsa idan haka dai wannan labda ingantacciya ce da haka ma imam malik ne toce a cikin sahihi dinsa wa idan qara'a fa ansutu in liman yayi karatu to ku saurara ku kawai wannan shine abin shine babban hujja dan haka abin nan idan mutum a ya dauki ra'ayin ma waɗansu malaman hadisi kamar ibn al-mundir al-awsat yace wannan wanda yake mai wahala daga an yi kiran sallah daga an ce Allahu akbar kai sauri karanta Fatiha ko kuma yana ka in baka gama ba yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin kafin ya ce arrahmanir rahim kai sauri ka shigar da aya daya in ya ce arrahmanir rahim kafin ya ce maliki din kai sauri ka ba wata aya ka rinka haka in kai wannan to gaskiya akwai haram in ko mutum ya ga zai iya yin wannan yayi to wannan yana ihtiyar domin akwai hadisin ubadah ibn samit wanda wannan hadisin shine har yanzu ban samu ban samu jawabi akan sa ba akan wannan matsalar da sau da yawa ina tawakkufi akan wannan matsalar in an tambaye ni ma bana yin fatwa akwai lokacin da ni ma na zo dauki wannan mazhabar ta daga liman in dai amma amma ni ina ganin a lokacin nan ba zan yi karatu ba lokacin da yake du'a'ul istifta domin Allah tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce liman ana koyi da shi to ya zaka karanta Fatiha kafin liman ya karanta Fatiha saura ka sai na bari idan limai ce wannan zalim in yi shiru musamman limaman can lokacin da muke can saudiya limaman saudiya suna da al'ada musamman shek ali abdurrahman al fazaifi allah ya kiyaye shi ya kasance yana tsayawa yana ba da dan lokaci sosai kafin ya karatun sura domin ba su da nan da nan su sauri su faɗi karanta to da a wani lokacin abinan nake saboda hadithin ubadatu bin samit hadithin ubadatu bin samit shi cewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi karatu ya yi sallah asuba sai aka rikita masa karatunsa sai ya ce la'allakum taqra'una wara'a imamikum ya ce la'alla yin karatu bayan limamin ku ne suka ce eh ya ce la taf'alu illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ya ce kada ku sai dai da fatiha kawai don babu sallah ga wanda bai karatu da fatiha ba to kaga wannan me yake nufi cewa shirin naku da za yi amma ban da fatiha fatiha ita ko sai kun karanta ta wannan hadisin na ubadatu bin samit wanda yake na cikin sunan abi dawud eh, da wannan kissar a haka bukhari ya ruwaito shi amma da lafazin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab bai ruwaito shi da wannan kissar ba to shi yasa waɗansu suke suka ga wannan kissar da cewa ziyada ce da Muhammad ibn isa ya ruwaito amma bai karanta bai karaita da ita ba waɗansu sun yi muwafaqa shi da haka a sahihiyar magana wannan wannan lafzar ta inganta to dan haka ne irin malaman waɗansu da yawa daga malaman hadisi kamar su ibn al-mundir suka ce abin da ya kamata mutum ya daidai sa ya yi karatu din hmm? amma ya karatu a lokacin da zai zamanto ba liman yana karatu ba shine kamar in yayi shiru din ko kuma in yayi ruku'u kafin ya zamanto ya dago daga ruku'u ko ya tsawaita a cikin ruku'u sai mutum ya sauri ya karanta to amma gaskiya daga baya daga baya abin nan wannan matsalar na dai tsaya akan tarjihin mazhabar jumhur da farko saboda yawan malamai da suka tsaya akan wannan da kuma asar da suka rawaito da cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a ko da yake wannan hadisin bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma da yawa daga cikin sahabbai sun faɗa an rawaito daga Jabir ibn Abdullah daga Abdullah ibn Umar hmm? sannan kuma wannan ra'ayin nan cewa idan liman yana bayyana karatu a shiru kar ai karatu amma yana asutawa a bayyana an rubuta daga Ali ibn Abi Talib da da wata riwaya ma daga Abdullah ibn Mas'ud da kuma dai ajabi da dama daga cikin sahabbai to dan haka sannan kuma ga wannan hadithin na Abu Huraira wa idza qara'a fa ansitu ga kuma aya qurani saboda haka ya zama tukan cewa ar-rajih shine wannan ra'ayin na jumhur Allah ta'ala a'lam sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala wa rasulihi nabiyina Muhammad سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اي حقوري يوبا